لكن نقول هذا وأولهم دخولا خبر خلق الله من قد خص بالفرقان والأنبياء على على مراتبهم من التفصيل تلك مواهب المنان hadha wa ummatu ahmadin subbaquba ibin dan dukhuli nani wa ahakuhum bisabaki asbakuhum ilal lami wal imani bil qur walida abu bakarin huwa siddiqu asbaku دخولا عن وروى ابن ماجه أن أولهم يصار إله العرش ذو الإيسان ويكون أولهم دخولا جنة الفردوس ذلك كفران فاروق فاروق دين الله ناصر قوله ورسوله وشرائعه لكنه أثر ضعيف فيه مجد يعني يا إسحاق أما فرفض ديوان to dai na shida Ah, mai yake na sa haza kenan ku can inda aka tsaya auza bi hasabi tafawuti fil eh, aganiya ya ku fi aganiya homa la shakka mawjudani yake haza wa awwaluhum kholan wannan kenan da kaji farkon wurin shiga aljanna khairu khalqillahi fiyayyen halittan Allah shi zai fara shiga man kada khussa bil furqani wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya keɓe shi da alqur'ani waye kenan ha manzon Allah annabi Muhammadu shi shi da awwaluhum dukhulan kaga shine khairu shi shine man kada khussa bil furqani to idan aka je lahira mai wa'annan mukamai shi a farkon shiga aljanna wal anbiya ala maratibihim min tafsili tilka mawahibul mannani wal anbiya isa annabawa da suka biyo alamaratibihin bisa martabobinsu min tafsiri na ɗaya bayan da tilka mawahibul mannani wannan kyauta ce wannan su ne kyautakan mai kyauta ummatu ahmadin أحمد ba للخلق yadkhuluhu bi hada wancan fa kenan wa ummatu ahmadin annabawa can kenan an gama su to al'umman annabi muhammadu kuwa sabbaqu baqil khalqi wanda zai riga dukkan halitta sauran halittu shiga aljanna inda da bi bijanani wa ahaqquhum bisabqi asbaquhum ila jami wal iban bil qur'an wa ahakkuhum wanda ite su cancantan rigaya bisabqi asbaquhum ila islam wanda ya riga su shiga musulunci kuma ya musulunta ne domin Allah kaga bai canza ba ba ya shigo ne yana neman kuɗi ba ba ya shigo ne ba idan annabi ya mutu ya zama mataimakinsa ya shigo ya zama mataimakin oh oh shi ya shigo ne don ya taimaki addini kuɗinsa ga za ta ya ɗauka ya zuba a ciki to wannan shi ne zai riga daga annabi daga annabawa mutumin da zai biyo baya al'umman annabi Muhammadu kuma in an duba al'umman annabi Muhammadu to wannan na farkon wanda ya riga kuwa musulunta wal iman bil qur'an to wannan waye kenan abubakarin ka karanta gaba ne walida abu bakarin huwa siddiqu asbaquhum dukhulan qawla burr walida abubakar wannan ya sa kaga abubakar radiyallahu anhu huwa siddiqu shine mai yawan gaskatawa asbaquhum dukhulan la qawla dhil burhani ko dukhulan wannan magana ne na mai hujja ina ina abubakar ko mu abubakar dumu shine kuma baya kaje kai masa wazi nuna da abubakar dai ba ko da ya ku ya je ya kwanta ne ko ya je ya yi ne ko ya je da ba da haddawa wata hadda da je ba da ba ke da ya tafi hadda shaidan ko hadda ciki ne hmm? shi ne hadda ciki ya tafi sabbaku sai dai zama sabbaku na ba ke ku same shi ku yi masa wazin kasar to kai babanka ya sami kaso ko baka don ka zama abubakar kai kuma ga shidan ka zama kaza ka zama kaza to za mu yi maganinka warawabun ma ja anna awwaluhum yusa fi hoti yusa fi hoho arshin dole rawa ibnu maja radiyallahu anhu wa rahimahullah anna awwaluhum farkon wanda ya shiga aljanna mutane yusafihu ilahul arshi wangida al'arshi zai hannu da shi subhanahu wa ta'ala ne ko gwamnati aka ce za ka yi hannu da shi yara hmm? sai ka ji daban balle shugaban kafa to ba shugaban kafa ba ba gwamnati ba a Allah za a yi hannu wanda ya fara shiga zai hannu da Allah to san kuwa wanda suka riga shiga dole suna da bambanci da sauran wanda wannan mukami kai ina da girma to amma dai ai mukami haka mukami akwai na baya akwai na baya akwai na baya hmm? ban ji ba? eh sosai musaba kada kai abun nan laisa ka bi fila shai kada ma ka wurga zuciyarka wajen shakka kawai zai hannu da Allah shi ke nan ka ce zai hannu da Allah sun da annabi ya faɗi kuma shi ya sani shi ke nan kawai takka je ka ɗauki falsafa ka halaka zol ɗaya shani amma ka san dai a duniya yin hannu a daga cikin mamawa ku ويكون أولهم دخولا جنة الفردوس ذلك تابع الكفر آه ونك أولين zai kasance awwalhum dukhulan jannatal firdausi farkon wanda zai shiga aljannan firdausi shine kami'ul kufrani ne kwankwasa kafirci kwankwatsawa ko kwatsewa ayyuhuma ashaddu kun kwatsewa kwatsewa sai da aka yi duka da yawa yi shi ko wannan da yi duka ɗaya bai san inda zai ƙarawa a warga za a yi da sauran su ala <laughs> ga da kun kwatsewa yanzu ai ka gaba za ka ce na warga za kyankyaso ba ko me za ka ce sai dai ka kwatse shi tun da kyankyaso bai kai ƙarfin ka ce ka kwankwasa shi ba in har ka doki kyankyaso sau biyu malamu sawa ga malamu sawa kusa da buka da gila ba ji ije gaya masu hmm? ai abun da dai kai kaga kamar misali a ce maka eh, me yake da suna tsaka a amurtukiya ɗan ƙarami ne a wannan kuma ya har kasa wannan kwatsewa dai ba irin shi gyare kwatsa shi ake kyankyaso kwatsa shi ake in ya gagara dai a kwankwatsa su ko suna da yawa biya kwankwatsa su haka tuku ƙwarya tukwariya ce za ce ya kwankwatsa kwarin kwarin ne da yawa amma guda da kwankwatsa ta ne to farkon dai wanda zai shiga aljannan firdausi mai kwankwatsa kafirci waye umarul faruku shi ne wanda ya fara kwankwaɗa kafirci ran da ya zo zai musulunta aka yi artabu aka yi riri rihi ce a musulunci na zoyi bayan ya musulunta koma gefe cikin sahu sabo ya zauna ya ce me yasa ba za mu je mu mai dawafi ba aka ce mu za mu iya zuwa mu yi dawafi ai ba zai je ba umar ya zai je mu rabu biyu ja tawaga a hanzo ne zan ja tawaga wuce gaba zan wuce kai layi kana gaba neman ilahi muna gaba Wani tafiya na Allahu akbar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ana zuwa kawai yanzu taku ake ji rip rip rip rip ha daga ne wannan baradin Allah ne inda za a gane a gaba ga faru can ga hamza aka je aka kewaye ɗakin Allah aka ya shi sau bakwai aka turnu da shi ta ƙura aka gama aka yi sallah komanda gaba ɗaya yi jawabi ijada karon aka sake koma darular kawo to wannan nan ne aka yi samu suna faru da gara an raba tsakanin musulunci da kafirci an ji shiga da ko da an dawo baya za a sake shiga amma dai farkon shigan shi ne to shi ne zai fara shiga da dausi to kaga kowance to sai aka waye gare wai yau ana kira kai abota ta da kafirai yau da ce suka ce ma mun daina cutan ku yanzu ga naku ga kayan ku anan ga menen din ku anan yanzu an daina faɗa ga kayan ku a a mu ne ake son mu daina faɗa da su kayan su mu ba su mu haɗa da namu ma mu ba su mu koma a ɗora su su shugabance ma ka ake nema a sai dai kai ka dai kai mu kan ba za mu yi ba mun gwammace a kashe mu akan haka Allah in ka nemi ta da hafiya da wato fitinan al'ummar musulmai Allah ka karɓi ran ka kara da mu ka karɓi ran mu mutuka da mu ga wannan wulaƙanci to haka faruku dinillahi kenan eh. nasiru ƙaulihi wa rasulihi yana taimakon alqur'ani yana taimakon manzon Allah وشرائع الإيمان لكنه أثر ضعيف فيه مجروح يسمى خالدا ببيان آه لكنه أثر ضعيف سيدي وانا أثرنا دروري فيه مجروح أتكي أكوي وان دا إكي جرحان تتسمي إلى قصر سونا شيخ خالدو da sa nan aka tsaya